hasa babu lahasa mutum ka yi ku hunaka ba'adul mu'aqabati allati tambagi ala mas'alati ko tambani ne ko kuma ranar tayi dai ne nake kwakwai nan gyara da kaina hal yishtaratu fi kulli bayani an yasdiqahu khafa a hunaka ba'dul mu'aqabati akwai wasu kurakurai allati tambane masu ginuwa ala mas'alati akan da yake nan wannan mas'alar hal yushtaratu fi kulli bayani shar'i ne duk wani bayani zai zo an yasdika hulqafa bayani sai da aka rasa fannin sa sannan bayanin sai zo ko ko yaya tambayan mako eh mana eh, ita wannan matsalar jiran sharaɗi ne bayani sai da ba a sani ba za a yi bayani ko sai ga magana wurin ya yi duhu-duhu sharaɗi ne ba a gane shi ba sannan za a yi bayani ko ko ana iya bayani ko da an gane amma ha aka ce bayani aka ga ba a gane ba ne ba bai fito fili ba ne ba Shi ne zahaba jamahirul asuliyun mafi yawancin malaman usulu sun tafi ila annal bayana yishtaratu fihi izharu ma fihi khafa an shaddanta bayyana abin da ke duhu abin da yake cikin duhu فالشيء lam yakun fihi khafa خفاء abunda ba koyayye ne ba haza la yusabba أي لا يكون هناك بيان هو نفس يعني هو نفس بأصله أي ما كان أفيلي كأصله قال الماتن البيان إخراج تشديد واقعي لا يستلزم من الإخراج أي بيزمدو دول من الإخراج الدخول يعني لا يلتزم من الإخراج الدخول معنى لا يشترط الدخول من الإخراج إن أنت تقول أبو بدول سيرتك كودا بايتك فلم ينص الماتن سيدي ماتن بيقاوني دوكابا في تعريفه أنه يسبق البيان خفا بكاوشبا وكذلك التبين أمر غير ماتي wannan bayani abu ai ba jiki ba ne ba wannan bayani ba madi ne ba ma'anawi ne bal huwa ma'anawiyu eh iye. Eh, aka ce ba da suna ma'ana ma'anawi ne ma'anawi ko ya ga ba babu shi ma an farashi shi ne wal amrul ma'anawi sannan kuma shine a wurin sa wannan ba a wurin mutane kwa da kwa والأمر المعنوي لا يوصف بالاستقرار أن في الحيز باع ستاشي بتبطوى أولي بأن الحيز وضع للشيء المادي أن دومين حيز حيث سنيا آه، وضع المادي للشيء هو وضع المادي سنيا أبو نفاري هسي أولي أتكلم أبو فوق أبو فوق أبو شيء أجي مصر kanin abin nan sai ne fa'iza ya kawo bima da ya kawo bayan wani zai abar shi